Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makirri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da kuwa wannan shiri na hantsi da yau Litinin goma ga watan Yulin shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar kiwon lafiya a jamhuriyar kamaru ta tura masu aikin rigakafi zuwa asibitoci 200 a fadin kasar domin yi wa yara miliyan ɗaya da rabi rigakafin kyanda da wasu cututtuka muna kuma ɗauke da shirin zauren matasa da nasiru adamu kai zai gabatar akwai kuma sharhin jaridun najeriya da baban gidan birnin zai kawo muku amma yanzu sai a gyara zama a ji kashin farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa London a jiya Lahadi daga cikin ziyarar aikin kwanaki biyar da zai kai kasashen Turai inda zai fara da Burtaniya. Daga nan kuma ya je Lithuania don taron kolin NATO da za a yi a birnin Vilnius kafin a ƙarshe ya je Finland don ganawa da shugabannin yankin. A London Biden zai gana da Firaministan Birtaniya Rishi Sunak da Sarki Charles domin tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi kasashen biyu da kuma batun samarwa kasashen masu wato kasashe masu tasowa kudade don magance matsalolin sauyin yanayi. Wata ɗaya kenan da Biden ya karbi bakuncin Sunak a fadar White House a Washington inda shi da Sunak suka amince da wata yarjejeniya kana suka kuduri aniyar aiki tare a bangaren fasahar zamani makamashi mai tsafta da muhimman ma'adanan ƙasa. a taron na neto shugabannin kasashen yamma za su tattauna a game da kokarinsu na baya-bayan nan da na tallafa ukraine a yakinta da rasha da kuma batun bukatar kasar sweden ta shiga babbar babbar kungiyar kawancen sojan ta kasashen yamma mambobin nato 29 sun amince da wannan kuduri na sweden yayin da kasashen hungary da turkiya suka ki amincewa da shi sannan kuma za a tattauna kan kokarin ukraine na shiga kungiyar kawancen sojin a wurin taron a gefe guda kuma shugaban amurka joe biden ya faɗa cewa ukraine ba za ta iya kasancewa mamban neto ba tukunna har sai ta an kawo ƙarshen yakinta da rasha a wata hira da yi da cnn wanda aka watsa a jiya lahadi ya faɗa cewa idan ukraine ta shiga kungiyar a lokacin yakin to za mu sa kafar wando ɗaya da rasha hakan na nufin za a ja kungiyar neto ta shiga cikin yakin shugaban na amurka ya kuma ce kafin a bar ukraine ta shiga kungiyar nato sai ta cika dukkan sharaɗin da ake bukata kama daga bin tsarin demokuraɗiyya zuwa batutuwa da yawa amma a halin yanzu ya bayyana goyon bayan amurka ga ukraine wajen samar mata makaman da take bukata wajen kare kanta Biden zai kasance a turai cikin wannan makon don ziyartar kasashe uku da suka hada da halartar taron neto ya kuma shaida cewa gaba daya ba a cimma matsaya ba a neto kan ko za a amincewa Ukraine ta shiga kungiyar a cikin yakin ko a'a ya kuma jaddada cewa haɗin kan neto yana da matukar mahimmanci A jiya Lahadi Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa tashin hankalin da kasar sudan take fama da shi ya kusan komawa yakin basasa wanda ka iya shafar yankin baki daya bayan da wani hari ta sama akan wata unguwa ya yi sanadiyar kisan kimanin fararen hula akalla 24 ma'aikatar lafiyar kasar ta ba da rahoton mutuwar mutane 22 sannan gwamman fararen hula sun samu raunuka sakamakon harin da ta ce an kai kan birnin omdurman a ranar asabar a gundumar darussalam wanda wato a gundumar darussalam wanda fasararsa a harshen larabci ke nufin mazaunin zaman lafiya bayan rikici da aka kwashe kusan watanni uku ana yi tsakanin manyan janar-janar ɗin sudan masu adawa da juna wannan harin ta sama shine na baya-baya da ya jawo zanyo suka ya zuwa yanzu dai akalla mutane dubu uku ne suka mutu a sakamakon rikicin na sudan waɗanda suka tsallaka rijiya da baya sun ba da labarin cin zarafi ta hanyar fyaɗe kana waɗanda suka gani da ido sun yi bayani kan kisan kabilanci sannan an samu rahotannin satar kayayyakin mutane kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin yiwuwar ana tafka laifukan keta haƙƙin bil'adama a yankin dafur to ana shan labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. jama'ai a jamhuriyar kamaru sun ce ɗari-ɗarin da ake yakan rigakafi na hana su yi wa miliyoyin yara alluran cututtukan yaranta a babban gangami na farko da wato da hukumar take yi bayan barkewar cutar covid-19 kasar kamaru ta samu bullar cutar kyanda wadda ta kashe yara goma sha takwas tare da raunata wasu dubbai a cikin wannan shekara ga dai alheri abdu da fasarar rahoton moki edwin kedzaka daga birnin yawundin kamaru ma'aikatar lafiya ta ƙasar kamaru ta ce an tura jami'an aikin rigakafi zuwa sama da asibitai 200 a ƙasar da nufin yi wa sama da ƙananan yara miliyan 1.5 rigakafin cutar kyanda ko kuma shartuwa. Gwamnatin ta ce masu aikin rigakafin za su kuma bi gida-gida da majami'u da masallatai da sansanai da kuma inda 'yan makaranta suke taruwa lokacin hutu domin tabbatar da ganin an yi wa dukkan kananan yaran kasar da suke kasa da shekaru goma rigakafi. Wani kafinta dan shekaru 36 Onjin Fere ya ce ya hana masu aikin rigakafin yi wa 'ya'yansa uku rigakafi a unguwan yom da ke yawun da babban birnin ƙasar kamaru. Il des enfants qui ont été déjà vaccinés et on ne tient pas que s'ils ont été vaccinés. Ocin ya ce bai san abin da ya sa gwamnatin ƙasar kamaru take son yi wa dukkan ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma rigakafi ba. Ya kamata gwamnatin ta nemi sanin ko an yi wa waɗansu yaran rigakafi ko babu. ya kuma bayyana cewa ya kamata masu aikin rigakafin su daina zuwa sansanan 'yan makaranta da ke hutu da kuma majami'a da sauran wuraren tarukan al'umma suna yi wa kananan yara rigakafi ba tare da amincewa iyayensu ba wanjin ya ce ba a taba yi masa rigakafi ba kuma bai ga dalilin da ya sa za a yi wa 'ya'yan shi allurar rigakafin ba. ma'aikatar lafiya ta ƙasar kamar ta ce ƙananan yara sama da dubu hudu sun kamu da bakon dauro inda goma sha takwas daga ciki suka mutu daga watan janairu janet moluwa ma'aikaciya a ma'aikatar lafiya ta ce aikin rigakafin da ake gudanarwa a fadin ƙasar baki ɗaya zai shafi ƙananan yara daga wata tara zuwa shekaru biyar waɗanda suka fi kamuwa da cutar kyandar. We should make sure our children take the two doses of the vaccine because this will boost their immune system. tace za mu tabbatar cewa yaranmu sun samu rigakafi biyu domin ya kara musu kariya. Ya kamata mu wayar wa al'umma kai waɗanda suka kamu da nau'in ƙyandar mafi muni. mu tura su asibiti domin a yi musu jinya da wannan allurar da ke maganin bakon dauro da kyanda da kuma karambau. moluwa ta bayyana cewa rigakafin ba shi da wata illa ko kuma lahani ga wanda aka yi wa a baya aka kuma sake mashi yanzu wannan aikin rigakafin shi ne rigakafin mafi girma a ƙasar kamaru tun da ƙasar ta sanar da samun waɗanda suka kamu da cutar corona a watan maris shekara ta 2020 alheri abdu ke da fasarar rahoton maki edwin kinzika daga birnin yawunde ana tare ne da sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya jami'an pakistan sun ce akalla mutum shida ne suka mutu sakamakon fashewar wata tukunyar iskar gas a wani otal da ke jelum a gundumar punjab da ke kasar pakistan hukumomi sun bayyana cewa mutane goma sun samu raunuka a sakamakon fashewar mataimakin kwamishinan 'yan sandan jelum samiullah faruk a jiya lahadi ya ce masu aikin kwana-kwana suna nan suna aiki domin gano ko akwai sauran mutane da suke makale a ƙarƙashin barakusai sojojin amurka sun ce sun kai sabbin hare-hare ta sama guda uku kan mayakan al-shabab inda suka kashe 'yan kungiyar goma a cikin dare hare-haren haɗin gwiwar na kare kai wanda aka kai domin tallafawa sojojin somaliya waɗanda suke fafata da 'yan kungiyar al-shabab a cewar rundunar tsaron amurka ta afirka africom a cikin wata sanarwa africom ta ce an kai hare-haren ne bisa buƙatar gwamnatin tarayyar ƙasar somaliya a wani yankin karkara kusa da garin afmadu da ke yankin lowa juba da ke da nisan akalla kilomita 500 wato mil 65 kenan a arewacin kismayo sanarwar ta kuma shaida cewa yayin da muka yi aiki tare da dakarun sojin somaliya bisa ga bayanan da rundunar tsaron amurka ta afirka ta tattara da farko harin ya kashe 'yan ta'addan alshabab goma kuma babu wani farar hulan da ya samu rauni a wannan harin. africom ta ce za ta ci gaba da tattara bayanai a gaba da wannan harin kuma za ta sanar da abubuwan da ta gano nan gaba a ƙarshe wasu bama-baman da aka sanya a cikin wani mota sun yi sanadin kisan akalla mutum takwas ciki har da yara uku a wasu hare-hare biyu da aka kai lokuta daban-daban a kudancin siriya a jiya lahadi a cewar wani mai bibiyar al'amuran yaƙi ɗaya daga cikin hare-haren ya shafi wani wato shagon kanikanci a shawa wani ƙauyen da ke kusa da kan iyakar turkiya wanda ke ƙarƙashin ikon masu goyon bayan mayakan ankara mazauna yankin suka sanar da kamfanin dillancin labarai na afp yankunan da suke karkashin turkiyya da kawayenta da ke siriya arewacin siriyar su ne wuraren da ake yawan kashe-kashe ta da bambamai da kuma yin aron gama tsakanin 'yan bindiga sannan kuma a hari na biyu wani abin fashewa da aka sanya cikin wata mota ya yi sanadin kisan mayaka uku masu alaka da dakarun siriya da ke karkashin jagorancin kurdawa wato sdf a birnin manbij a cewar kungiyar da observatory labaran duniya ke na aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Hada kai mu dai madalla da fatan an shakata da wannan faifan yanzu sai kuma shirinmu na gaba wanda nasiru adamu ali kaya zai gabatar Zauren matasa. Masu sauraro barkinmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da yake dubawa wanda ke cewa matasan tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a shiri na kusa da na ƙarshe na zauren matasa da ya sauka a bauchi inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben najeriya na 2023 zaben da yin za tuna ya samu fafatawa da matasa inda aka samu wasu daga cikin matasan masu karancin shekaru sun lashe zaɓe musamman ma a majalisun dokoki Shin waɗanda suka lashe zaben nan za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben. Matasan sun haɗa da Almustapha Haji Sufi Askan matasan Arewa Abdurrahman Amfel Shekar, lami Hassan Baljanga, ƙaramar hukumar alkaleri da Babawo Chelsea ko faran? A makon jiya matasan sun duba abin da ya dace matasan su rika yi ga 'yan siyasa. Maimakon su rika matsa musu da bukatun kashin kai ya dace su rika duba abubuwan da suka dami al'umma. Matasa, ko biyo ne mu shiga zauren. fara da ƙarin shawari akan mu kanmu matasa duk abin da ya faru a kanmu ne amma idan muna muna addu'a kuma su kansu muna musu addu'a kar mu dinga musu furuci mara kyau dan a ce wai dan ba ni san wani kaza maimakon tsayar ta ya shirya addu'a dinga musu furuci mara kyau zai dawo kaina ne da iyalai na da al'umman wannan wanda ake mulkan to dan haka nake ba da shawari sosai matasa a dada ba da hazaka kamar yadda baba Chelsea yake fara dan lami akwai ina zuwa ma akwai wani abin da ya fice mana rai yanda mutane suke bin gidan yan siyasa zaka je gidan dan siyasa yanda ka zan kasuwa ne take ci za ka samu mutum ɗari biyu biyar mutum kwamishina ne kawai ka je ka tara masa irin wake nan dan Allah dan annabi me zai sa ba zai buye ba. Al-Mustapha kai ma burin baka wani labari akwai wani minista a nan Abuja wanda kusan farkon gwamnati akan san yadda ake gamuwa da shi ana zuwa gidansa kuma yana fitowa masallaci a yi sallah to yanzu in takaice ma ya kai shekara baya zuwa masallacin ya yi sallah kuma sai ya bari an ta da sallah zai wofi ya fice daga gidansa ya yi laya zana kenan baya son a sa gaba to wallahi babban matsalan da take faruwa kenan Alhaji Nasiru in aka san kai dan siyasa ne da wanda ya yi kama da wanda bai yi ka ba da dan jam'iyyar ka da wanda ba dan duk za a ta zuwa maka gida a to kai ma sata za ka ba su. in fa da gaskiya ya kamata kowa je ne muna kansa ne shi yasa zaga yan majalisa da kauyukan su ba sa koma wani in yazo sai ya wata guda bai je mazaɓarsa ba wani sai wata uku bai je ba Mustapha kana so ka ce yawan bukatun mutane ne na cikin abubuwan da ke sa yan siyasa su a sosai ma kuwa wallahi tallahi mafi yawanci yawan bukatun mutane yanzu Alhaji Nasir Eli Kaya dan majalisar jiha kawai wallahi tallahi a sati yana samun tek sama da guda 300 da kyar ka samu guda 50 na bukatun al'umma ne duk bukatu 250 din na kashin kai ne yata za ta yi aure a'a zan kara aure garuna ya fadi shaddan na ta lalace a'a eh, gobara a'a ibtila'i a'a babu lafiya Kariya gaskiya haka za a ta kirkiro kai akwai mutumin da ya kai ya kawo wani gwamna da ya ce kai eh, ya ce masa yan siwa ne mata na ta aihu malam eh, nasiru to abin ne ya masa yawa kawai kowa zai ce masa mata na ta aihu ya ce to tun da eh, aka samu juna biyu ta dauki tsawon watannin nan duk baka shirya ba sai ya gaba baka ce mun ta aihu saboda abin ya dame shi ya yawa kuma malam nasiru ma karewan tamani babban abin da dai sunan Allah miyan son gaye barjanka karan babban abin da dai daga maka hankali shine a yanzu kai dan majalisa dai lissafa duk kudaden da yake samu a wata to bukatun al'umman kuma sun fi karfin dan kudaden da yake samu din to ni shawaran nake so in ba wa magoya ba especially wanda kuka tsaye da shugaba Allah ubangiji ba su nasara ku yi iya kokari ko ku kau da kanku da tunaninku na cewa sai ka bi dan siyasa ka yi kuɗi ka san majority yanzu mutane kowa zai tashi ko ce maka in ba na siya ga siyasa ba ba zan yi kuɗi ba in ba na mannu da masu mulki ba ba zan shiga mota ko ba zan yi babban gida ba wallahi Allah shi shi yake bayarwa Allah da ya bashi kai ma zai iya maka jaraba kai ma ya zo ya baka da samu da rashin duka jarabawa ce a gurin Allah dan Allah mu cire tunanin cewa sai mu manu yan siyasa mu samu wani kuɗi mai gwabi ko mu mota mai raba su kuma shugabannin shawaran da dan ba su duk da ba su ɗaukan shawaran talaka daga ran da Allah ubangiji ya baka nasara ka ci mulki ka ji waranka da wanda ya zabe ka da wanda bai zabe ka ba in dai shi dan jihar ne ko shi dan kasar ne yana da hakki a kanka ko ka masa adalci ko kar ka masa masa adalci ka ce dan jam'iyyar adawa ne rana alkiyama Allah ubangiji zai tambaye ka to idan da za su tafi da wannan tunani din daga ran da aka rantsar da su da su nemi magoya bayan da za su ba shi shawara a kowane fati in wancan kwando da kayan gwari ne in wancan APC ne wancan PDP ne Abga ne in ma jam'iyya mai menene da ka nemi wanda zai baka shawara ko wanda ka san eh lalle mutumin kirki ne yana da record a ƙasa ko a jiha yana da kyakkyawan shaida yana da kyakkyawan alaka da mutane ka ɗauko shi ka ajiye shi a kusa da kai kar ka yi lissafin shi mai karamin karfi ne shi talaka ne kai dai kai amfani da abun da zai baka shawara insha Allah ta'ala zai taimake ka zai taimaki gwamnatin ka to amma ka san ba shi ne a gaban masu mulki amma da wannan shawara na basu karanta mu ko mabiya dan girman Allah mu rage kwaɗayi don mai kwaɗayi shi ya san gidan mai ruwa mm. kuda kuma an ca gurin kwaɗayi ake iya kashe ta to idan mu muka yaƙi kwaɗayi da son zuciya insha Allah ta'ala za mu iya sabarin bayan Allah nan su mana aiki da suka yi alƙawarin da su mana kafin su samu nasara amma matukar muka ce wai kwaɗayin mata ta haihu mata na tana asibiti idan aurar da yata na zai aure an mun karya an mun targade ciwon kai ibamul boska mm. to gaskiyar magana ba za mu taɓa barin su mana abun da ya dace ba don haka mu mu cire kwaɗayi su ko su ji tsoron Allah akan shugabanci da Allah ubangiji ya ba su abdulrahman anton shekala yake magana yana daga cikin dalilan da yasa wasu 'yan siyasa idan suka yi nasara sai su canza layin ma waya ga baki daya layin da ka san su a da ba shi da ka same su ba to idan har da mu ci gaba da bibiyansu su da takura musu don bukatun kai to ba za mu fita a cikin shekaru ina kira ga matasa da farko mu ji tsoron allah mu saka ƙaunan yan uwanmu a ranmu mu saka ƙaunan yankinmu a ran mu idan har muka saka son zuciya don muna tare da 'yan siyasa kan mu muka sani ba za mu nemo abin da zai kawo ci gaban mu yankinmu domin ya taimaki gabanmu da bayan mu ba babban al'amari ni dai ina tunani shine duk wani dan kasa na gari ya kamata ya kokarin ya kiyaye mutuncin kasansa ba mu da ta kasa duk duniyar nan sai Najeriya kuma duk jihar da ka zo a aka haife ka ba sokoto da tafi tafi wannan to babban al'amari mai kishi mai koyi da hali na manyan kwarai in eh, kullum zaka ji an ce sardauna za a ce tafawa kwalewa to amma sai mu faɗe su ne a baki amma babu aikin da suka kuma a zukatan mu to don girman Allah mu gyara zukatan mu babban abin da ya fi damun rayuwar al'umma yanzu shine son duniya son duniya ya mu ne kowa damuwar sa arziki ko da ƴaƴansa za su mutu ko da makwabtan za su mutu don girman Allah mu so junan mu mu kaunaci junan mu mu tausaya junan mu yayin da ka taimaki wani a lokacin kai ne kake da gwanjan hankali in ka taimaki makwabtanka makwabtanka shi ma taimaki makwabtan sai al'umma gaba da ta samu dama amma daga zarar yanzu irin halin da ake cikin na fata-fata da wata fa suke bi anguwa anguwa anguwa mutum talatin malam su duro muku anguwa su duro muku gida duk me yasa suke wani aikin wasu daga cikin su rashin aikin yi wasu daga cikin su san zuciya wasu daga cikin su rashin tarbiyya wasu daga cikin su sun raina sana'o'in da suke to kaga dole irin wannan mu ga mu gaskiya dole duk mai aiki ya dauki sa ba sarake hakimi mai anguwa kansila dan majalisa ba sarake gwamna kowa ya gane matsayinsa kuma a tsaya a yi hukunci a bisa adalci a hukunta mai laifi a kuma bai wa mai gaskiya gaskiyansa in an yi haka za a samu kuma sannan duk abu ajiye shi a mahallinsa kyautatawa kar ka raba tsakanin al'umma yi musu musulmi da kirista kyautata musu wanda yake don da bai yi ka ba yi masa Allah ya san kama sai Allah baka mafita amma daga zaran an sa son zuciya sai dan uwana dan uwan mata na zan bai kwangila a dan uwan mata na zan kai aikin haji a dan uwan mata na zan bai matsayi mai kyau a kujeran kwamishinan kananan hukumomi ana samun kuɗi a zan bai mu wane a kujeran local a kujeran tsagiyar nan ba a samun kuɗi sai lokacin damana ka dauki to duk wannan ba dai bane a yi cancanta a yi adalci kairun nasi manyan fa'un nasi mafi alkairin mutane a cikin al'umma shine wanda ya kyautata musu in ka kyauta kuma Allah zai taimake ka hmm. na'am bari mu ah, ji bayanai na karshe karshe eh, na'am eh daga karshe ah, zan sake kira ga musamman yan uwa matasa mu saka tsoron Allah a ranmu mu kawo abin da zai taimaki yankunan mu. domin idan har muka yi bulus da irin wannan abin muka sa son zuciyarmu ne kawai to da mu yi ta zama ne muna mai da kanmu baya ɗazu mun ba da misali da wani shugaba dan majalisar jiha a bauchi wanda eh, idan ka gan shi a bauchi dan majalisar jiha ne ba za ka ce dan majalisar jiha ba ne saboda me yadda yake shiga cikin al'umma baya hawa mota in ka ga rigan jikinsa babu batun ma dan majalisa haka ya shekara wannan hudu cif cif kuma Allah ubangiji ya sa al'umma suka ga zuciyarsa suka sake sake ba shi dama yanzu ya koma majalisar da ba a taba maimaita ta ba. Mu dakata nan matasa, makon gobe Allah ya kai mu ma zo da shirin karshe. Amma kafin lokacin a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru da Mailika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa su yi mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Toma da gaida Nasiru El Hikaya kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. yanzu kuma ga baban gidan jibrin da sharhi jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya zama sabon shugaban kungiyar ecowas bayan wani taron shugabannin kasashen na yammacin afirka da aka gudanar a bisau da ke zama babban birnin kasar gini bisau a ranar lahadin nan zai karbi ragamar jagorancin kungiyar kasashen ci gaban yammacin afirka da ake kira ecowas sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran ce. Amurka wata kotun tarayya da ke Abuja ta umarci gwamnatocin tsaffin shugabannin Najeriya kama daga shugaba Olusegun Obasanjo da Umaru Musa Radwa da Goodluck Ebele Jonathan da Muhammadu Buhari da su yi wa 'yan Najeriya bayani a jimlance yadda suka kashe wasu makudan daloli har dala biliyan biyar da suka ce sun kwato daga kasashen ƙetare wanda tsohon shugaban Najeriya marigayi janar sanar Abacha aka ce ya kai kasashen waje har ila kotun ta umarci shugaban Najeriya mai ce yanzu bola ahmed tinubu da shi ba ya yi wa 'yan najeriya bayani game da wayannan makudan kudade da aka ce tsohon shugaban janar abacha ya sace zuwa kasashen ketare wani alkalin kotun tarayya justice james kolawa motor show shine ya ba da wannan hukunci sakamakon karar da wata kungiya mai fafrika kara hakkin bil adama da kuma yaki da cin hanci da rashawa da ake kira social economic rights accountability project wato sirap ta shigar a gaban kuliya sai kuma jaridar da guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa kimanin mutane dubu ashirin da biyu da dari hudu ne aka kashe a karkashin mulkin tsohon shugaba muhammadu buhari a yadda mutane dari biyar da hamsin da biyar kuma aka kashe su a makonni shida kacal na mulkin sabon shugaba bola ahmed tinubu wata kungiya mai suna global rights nigeria ita ce ta fitar da wannan rahoto sai jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa majalisar dattijan najeriya ta bayyana kudurinta na gudanar gudanar da bincike akan yadda tsohon gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta hanzarta sayar da tashoshin jiragen saman najeriya da ke abuja da kuma kano ana makonni biyu kacal ta mika mulki ga sabon gwamnati dan majalisar dattijai daga jihar kano kawo sumaila shine ya gabatar da wannan kuduri a gaban majalisar sai kuma jaridar dizde jaridar dai ta mai da hankali ne akan kace na ce da ya kunno kai tsakanin hukumar shirya jarabawan shiga jami'oi wato jam da kuma wata ɗaliba mai suna mai soma joy ijikeme a jihar anambra wanda ake zargi da yin magudi wajen ƙara makin jarabawan shiga jami'o'i na ƙasar. wani kwamiti mai mutum takwas da gwamnan jihar anambra cikuma sulodu ya kafa ta samu ɗalibar da hannu dumu-dumu wajen yin arin gizo na makin jarabawar jam daga 249 da ta samu zuwa 362 a jarabawan na jam ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya. To madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To baba a takaicen shugaban Amurka Joe Biden ya isa London a jiya Lahadi daga cikin ziyarar aikin kwanaki biyar da zai kai kasashen turai inda zai fara da Burtaniya. Daga nan kuma zai je Lithuania don taron kolin NETO da za a yi a birnin Vilnius kafin a ƙarshe ya je Finland don ganawa da shugabannin yankin. a gefe guda kuma shugaban amurka joe biden ya faɗa cewa ukraine ba za ta iya kasancewa mamban nato ba tukunna sai an kawo ƙarshen yakinta da rasha a wata hira da yi da cnn wanda aka watsa a jiya lahadi ya faɗa cewa idan ukraine ta shiga kungiyar a lokacin yakin to za mu sa su kafar wando ɗaya da rasha hakan na nufin za a ja kungiyar nato ta shiga cikin yakin. A jiya Lahadi, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa tashin hankalin da ƙasar Sudan take fama da shi ya kusan komawa yakin basasa wanda ka iya shafar yankin baki ɗaya bayan da wani hari ta sama kan wata unguwa ya sanadiyar kisan kimanin fararen hula akalla 24. ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ba da rahoton mutuwar mutane 22 sannan gwamman fararen hula sun samu raunuka sakamakon harin da ta ce an kai kan birnin omdurman a ranar asabar a gundumar dar es salaam wanda fassararsa a harshen larabci ke nufin mazaunin zaman lafiya jami'an pakistan sun ce akalla mutum shida ne suka mutu sakamakon fashewar wata tukunyar iskar gas a wani otal da ke jilin a gundumar punjab da ke kasar pakistan to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsin idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu wadda za su shigo da wani sabon shiri yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da solomon abu wanda ya shirya kuma ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin mr jonah cummings Baba ya ko makirin daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.